بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشهد صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا مؤلف آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إلى الواجب الرجال مريم قتل النقص رأيه zuma na ibadawa kuma su ne matanace da farantiyar alkaba hukunce wani a to alamar yan alikaci kiji ina ta cewa kiji a rikin muhammadu da cewa musamman da wa musamman lawaya alikaci na tsohon na hukumar da buwa na cibi na kuma musamman ke na kiji a rikin faruwa kiyamahu ibadawuci ma kuma so shi matsalacin zamfano insha Allah ta'ala ai muna lamarin hukuma in gana ta gane ba hukuma ya kikini kirga ku kini na wake ai da ya zo cikin ba amma wake da kuma shirya ne ta kuma yi fata na shirki mana sanar mana wai kuke ne amma da rijatuwa eh da ba ku kya ba wa kai da ku muna da a jirgin nan a majigin nan da bugu a na kasar shamu su ko su da ya shi jama'ar musulmi shi su ku ba a yi ci alamar yan zamu ne ne suratun isra'il zamu شيء لا جهراره شيء لا جهراره سيدي آلي وجهه كنت نعلم محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحل دم امرئ مسلم الا بحين ثلاث على جمس جايا حرام واقوي حلال وهي ممن يا متوسط النفس بالنفس إذا بدأوا على وفاواتا السيد الزاري أشهد يا وجاني كنت جنة المبواني وقبل إبارة إبانا سؤال يجي بكين شديد على واو أشهد والصالح لدينه المخالف للجماعة مسلمين جميع دين مسلمين واجب الدعاء واجب جميع مسلمين حديث النجاة الذي وصل صلى الله عليه وسلم يجي في التاريخ الديني يقول من بدل دينه فاقتلوه زندور لا دين سوانا تاجي مسلمي جونا شيغمي شان دين ني شان جوانا كوي يقول كو يقول ده وكده دين دور يا واجي دور ده الذي فاقتلوه

shirye da jin wuza ne ga halar da hukumar shari'a amuro ba shekara da ci shiga wani shari'a ga la'atuwa ruwa yadda sun shiga yi surutun ma'ila da inda ma jaza'un mazina yuharibuna Allah wa rasula ويسألون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

ana kusa kukwa igwagwaro abba girgin shigwasu shefiloji kukwa ana da aka mun shiga kibu gara dacin na biyu an aure su ko da na yi ya biyo ya hukuma mun da ga gara dacin na bai wuza da gawo na yi zawon gidi dalina da kayan wani da kawana a nan kadar nego za wani shi dukiya na egu da dukiya ta ga duniya a ba sau e ne ba mai tausi su da yi fasara yan aya wuce amma da gai da kukurin da kuma na tafi ba bugu in yi wuza musulunci ba sai da kare mini da je ke wuce da ya musulunci na gai da tuka wuce da terrorist misali abin da ya da suna addinin kirari da wani gaga da shari'a musulunci za a loro mallo da yana abu kirari boko haram shi wani za a loro za a boko haram kuma za a boko haram ya yi kuma e waki mu qur'an ga wa in fa fasali min almu'minina tasalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله كميل سلسلة السيانة نجري وابيا فرادة ewa kinya kai kuma na da e, kyau da da ya tsira mai jeri wuyar nina no ne ga alawa wude yan tawaye musamman raye jiwo hade da bil kirkiya e shi a shiga a ga banza boko jama'i musulmi shi alifi gaba da shari'a da jina na biyo a wuza ne wuza irin na shi ɓata mai ka fara musulunci ba a ga wani wani aka fara jin a kwadiya ya a ɗaya kuwa na zaun alamar yau na gota ya ba su ce wani ƙur'ani ga a loro wuza ete bici cewa gadiya ya fama shin da zaje wọn fi pa jẹ̀líza wọ́ṣì mọ́tò fada jẹ́za wọn fi pa jẹ̀líza wọ́ṣì zanu sa zakan yo ba yo nza yo ene wukwa ga rayu gugu wata da ya tiya da cikin wani uba su kwa eti da cikin wani wani da ala ga ne ya tiye kacewa a'a za ka zuba shi a yawon shi ko bidin gaji ya dado shi ku musulmi shi no da ya gani ya yi ba na zai famo to da je za su bi shi sau na wani ka ko ba mu yi fiya ka fara mu ya ce biya mu naira su sosai da rata da su 53 miliyan nga tó tsi da wòye tí wòle kɔ machine da dze zã nsia fi kpa yi azɛ yi wò kpakpa yi wa wò kpo yi wa gbogbo dzema yi mùsùlùmí zi ala wò yi ta wò ne yi kó tó yi tó lọ́ọ́ tó sa nga ma sọ ɛlɛ ni mɔkumini ayi tu la mɔkumina ila ومن قتل مؤمنا قطعا فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدو له وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ودية مسلمة إلى أهله وتحرير وقضاء فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما الله أكبر إن الاثنين بتشتغل آية من بابي باتنا من جاجي يسير بيوم يسير بتشتغل aya ne kurzu mana ce ba zai ce ki ko ke ci zai wu zai ci ka ce ngai be wa ga wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima ngai tiki bo etiya ekacho jama'a musulmi أيضا جاء Muhammadu محمد صلى الله da hukunci gana ya zai wurikiya da cikin majiga ya zaru wata ya tibuta a da alkatul al'amd a made alkatul hafa a made shigo al'amd uwe da cikin uwe ekachi uwe bichichi wuna gegiyo ekachi na abu ekachi ana amma imam maliki ga ah, guba go guba ga daga uwe ekachi sai wuya bichichi shibul am wani da lissafi wa ma shuhure majiga wani abu wani misali ne a jikin wuhu misali sai kpabe alkafin shigun arziyo ezu labula na gawa ya fara wasu kpazili náà ne wọ́n kpagi mai wa amma wadda kpona da wuce a gawa cika a ayin nawa a gawa cika buga da shigun abu na gaya gana boka gana so shiga wa mai yaktar mu'mina mutu'amminan zandoro na ga musulmi wumuta a midan ita ya kashe na farko wa mata da limominin an yankula momina illa kasuwan rubuna musulmi a wejo musulmi na ne illa kasuwan sai yi kirkishin amma ga musulmi an na da kayan wani bai ji tare nufe da wani a kin lana yau nuwe yau yimejo abila ayola oguna musuliyano tundana zandoro rai ma ni shibira wa ya ji yawa to shiga gabe zai chaza mai gwatika shaza uku ko zai kada na gabe da zafi ugo gayi waman yakul mu'mina وما كان لمؤمن أن يسلم مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة zai kadara gabe da za a timbo canza wuyi fiye da cikin wani da fasari waka ba wula wasu rubari wujimari mu'mina wujimari ba ta fara yanku na lulluwa وبيئة مسلمة إلى أهله والذي يولد بها بجنون إذا jiya gayi naira ko sosai da ara ta da gute fito miliyara ta da gute fito da wani illa an yi sadda sai aga bai ba a fi sadaka a fa daga nan kwakwa na diyar mai hannun sadaka ya alwa hukuncin farko da wani a shara wa in kana min qaumin bainakum wa in kana min qaumin aduwwin lakum amma musulmi na wulana ta shi kafirin na ji wuce na mutake musulmi amma mamaji kafirin وإن كان من قوم عدو لكم فتحرير رقبة مؤمنة ترسل وجد ولوجه wa jiki wa ya diya ibn wa la ya kafiri kazo ya amen da ya kushi kafiri na jin jira e je ni bo yefio yeto jito wo de ga ze ni ana ni to wu to shiga kuli gawa duba ji gawa waya biya fa in ka min qaumin bayna ku wa baynahu min sa amma wai ka ta da ji ke to lafiya bin da yin kristai na ji ke to da yin ki shi ne wani gaba inda ga eh, da yawa idu sai aminci a shaga daga na yabo wacce da zawu zawu shi wasu ji musulmi a rigon wudanar ko kinye ya zama lafiya ne da doshi ya gowaje kuma ko kuwa gwamnati nigeria ya biza su kudu nigeria ko ya kewace ko ya ci kamfani ko na je lokin ya ko jira na wani visa ya hau gaga da so ya yi su za a loro na kafiri na juna to shiga fasari ruwan kabace mu'mina ko za wuce dubai wuce musulmi wa ba gaba فدية مسلمة إلى عليه وكي أديها وهذا كافر وهذا wa rumi shan nigeria na gugu kwana wadata shari'a musulunci ba alikoli nke lafiya ta gaza ya shi ibuna an ba nigeria wagawu shari'a musulunci ga wagawu shi gugwagi wa makiya rikida biyaya sun shiga faman lam ya fi zai zai bi wuji na wani gwaji na wajen wata wuji da ba ko wuji da na wajen wa sun shiga mataki na wani suna gari wasu ya musharai ne mata tabi'ai azumi ya samu ba kuma da azumi ya fushi tare ibn ya samu sun ce bai wani ne mai bai annabi ga wa haka za wa haka za gbogbo ga azụ ya kwụsịta azụ ya sọrụba mutatayar sosiya musharaki ne mutata da ayi waga ji ara ta ta ce fa ara ta wuce ake ya sai dai shi ka biya azubin azubin ka fara wata tudu to ga biya yi kwaci gaba wasu ga biya sa zo kwaci gaba amma aka kawai a shi fara ara samu shagiya ibn mutatabi'ain tushidu tawbatan min Allah na gai tuba na zai wuza ite bi titona a da ba tushidu wa kana Allah alim hakima so ko su diki mu so te na lawo kila kai a cikin ya tudo e gbo yo o ke na gwenina na pata ye ba da wala ite bi titona shi 53 miliyan ibu kabuku mai fayin kafin da ba motu sai fayin na ba wani ya bu doka ya musulunci na dakin wa ya girayi zai ba motu lata ya ko mutum ciwo ga birka gumi a kura girawo wani ta yi ganin shari'a kin da shaf kauza na ga rita zuwa mulaka sun zuki wani ga za loro na wuri zago wani ka fara zagowa yawar jiya zagowa yawar direba overload gina nyeza wani gidi galibin ya kaya ne ta ya gya gure ya gya fitila sun ma ne zanen shi ya ba da ya a riga ya yi illa ya ce ran giran da wani a mayan da wani wani zanen shi ne ya tuwa ya kwaji mota ya guru mota ba a हमारे भाई की बात है amma ya gwani wo alaka kuma ta zaya wo ko ga ga wa ina yake na da jama'a musulmi shi so ti ga wa yatul mu'mina muta'ammidan za a goro ba musulmi bai sai ka ce na fa jazahu jahannam inna idabuna wa ghayra jahannam خالدا فيها وعدم تجدنا وغضب الله عليه يوزق قتته ولعنه بلط قتته وأعد له عذابا عظيما عذابا ممشنا ذكر سيوم كيف كذا يقول قياما جماعة مسلمين zai wuza iske kacho na doko ebona uwe kachi uji wala ya diga yola za hatta zai gbagbo gace kuma ga wani je dana na zandoro ga su zama da wani zai cika wuri a ta kuma ci kula da ce e ko eko mai mota je dana amma ba je ya kotu da shi a rayu da na kai gwai wani ya guga ya fata da ni ya yi kafin alhamdu da e lawo da yake musulmi bai hukunci ne zai

bugu ce da haddi ya ga zawa na zawa ga zai da lafiya ke yi wa lura za ta ci soye jira wa lafi ya yi aminci wa la'adar a sai ke ku amma zan da zawo da ya bazan ka wuji wajen yin rigi lamari da mu'amala utaya dole na yin tura ya yi gidan wani gamula a rikpe ya zo da wa wa din ko to ato ne na musulunci a gafa wani kuma hikima ya ibn lusiya na annabi muhammad sun da kawo nan sallallahu alaihi wasallam ko shi na wuri ya dana yau wadana arziki zakka dana na ya tumi gwana na mai na ya mutum annabi sai na sai da mutuwa ko mutu ga ko ga sai mushimin da guba ala yawa. yi mutu tun ga yi dana yau wadana ẹwù títí àlejò muhammadu iná sọlọlá rẹ sọlọ ẹwù yẹn ẹnì ìjèṣì nàrà ẹzàzà ọrùn ẹwọ tún utawuwe titun nana hukuma dauna amma yabo ya bagin na gara waya ndin gwe ji cikin moina kila ya mu ji ci da gaga Nigeria mu aka yawo na ala ko kokon diga sofi kila àti ìdájọ́ wa ọgbọ̀n náà gbogbo ẹ̀yọ́ ni ngala alẹ́ sọ́nà náà alẹ́ sọ́nà gẹ́lá ana wàhù ráṣí wàlmọ̀tàṣí Rashi zai labra ibi ya zane alẹ́ daga sara su kuta ci bo wàlmọ̀tàṣí to sọ́nà gwana alẹ́ daga sara su kuta ci bo ebe na arziki da tasiri na kai zawon zawon yabo wa inna hu li hubbi da kai da rajali gala ya kuce amma ban daga lokaci na haƙƙi wadda ba su zai mawa laya waya sai wa galata kulutar rayu na laifi da ba mu kula ta wa promotion yawa hadu mai ga wata wai kai na wa laya wani shari'a mutunci da daga ayi mai rogo ake ji fahimta ku amma wata cikin na ku wa galata ya jayawo da yayi sannan da laifi sallo ya nama wa yawo yi ko yi kari ya ce shi wani wuda hasari na alaƙi sallallahu alaihi wasallam ga wa man a'ana ala mace bi ghairi haqqin wa huwa mustadillu bi hasa ya so Za a doro na gatu ga mana zumana ke wa ga lalle na da gaskiya zai lakara ne ko tun da gaskiya amma jini alkhairi wacce su da ayi annabi sallallahu alaihi wasallam da zan na da wajen su hatta ya tsuka sun ga wace bina kuma na yawa ruci na ibuna yana yi faruwa yin rajistar akara likali akara za a je wani wajen zanen tsara wani sun da wasu waje gaskiya ba ga Allah da kawai da wata kiyan a da kawai ba musulmi da ya ji ne na wuri ebi talaka da wuri wọ́n mọ̀ ẹ̀kọ́ mú kí ní ń fàájì wọ́n ẹ̀kọ́ mú kí sẹ́nẹ̀tọ̀ clark gawayo da kotu na kuma daga wasu rajin sai ne su kiwa jan oje wani wa wani gaya zama na kando da yi ci ci ta ci jama'ai musulmi shi nini ya aya da zai nayo etin zawo na ƙur'anu ga wadatar tulu an kusa su e ga wura yi ko shi mara yi ega wudo shi ma zaɓar kuma shi ega ku ga da gini ga shi ti do shi wai ki gomare amfani ci gan da gaba ci bata ci gan da kaca ci koko ci gan da sosa ci no ne a wo ne ya ba su ina e mai ya amfani ci gan da gaba ci to ce sai to wala tabtulu an fusa ko ega wudo shi ma inna la ka da ko rahima to koye koye zalo kai ka jira ido shi mai gode ga wudo shi ya wa mai bilare an shi da Allah ya wake ku wa man yaf'al zalika zandoro la ehula etie yuwa udwana wa zulman etie guguteo etie dinako wasan nara ko shi dai kula da nan وكان ذلك على الله يسيرا إن لما يعلم ولا إن فنوي بايبو إن دون واني نوي بقو غاي جي لا تعلونا جماعة مسلمش وكرا يجيبوا حتى وغاي بلازا يسيجي فايا توشينا على يوصاف فايا تبقى بلازا يو إبدا هذا الشيء يجي لا فيها الله أكبر تشبه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأين بالأين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قطاع إيو كتبت جماعة بني إسرائيل جمع كده أن النفس بالنفس رأي رأي ولا ولا الله أكبر والأنف بالأنف أيو فضا يا الله فضا والأذن بالأذن تبع فضايا على يصاب ياك الله اكبر والسن بالسن يكو وضايا او يصاب والجروع تبع حتى يتوقع دزا لا يدزا هذا نبع تشجا اجوغا نغاي غبا فمن نقتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما تدى عليكم zandoro an buga gaske wani ga ce wato gwargwado ya ɗanin za su jirga ban da cewa wa in a kamtun fa'a fi dole nufi ma oke tobi allah haka ba na gada bayan aiki na jisha doko an roba doko ne siyasa ya doko rai da ya je kacu rai balu ba na to wanda ya da zai joga ba na biyu da ga bana mala'ika ji dawana na jila ya suna laha ma amara mu wa ya faru na ma yi maru wa ga ce mai ji hukuma la ma da ya ce lalle kore hukuma ba a ga mu ba je hukunci udana a ga yi gaci je hukunci udana a ga zai wuza na je hukunci udana wacce da gile wa ga gile wa malayika ji na ya goro da wani security ya to shi na na shi ya je tuka ko ba ne gbogbo ya yi mai ji ba za wuda na kaina jama'a musu shi e kone ne lawo ta cikin gona e ku ya wani dokuna ya lamu fa ne ne ko shi jo e bo lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kayan da ya tiya hajjin zawon gafi nafsul momina ne a kun min alfaji za a doro ga musulmi wuna rafin shi samu biyu hadisin da shiga dinari dubu 1000 dinar 1000 dinar na gama 53 miliyan ba ne 1 dinar mai tsakaniya 53000 ga ji lissafi wuce biyan ya bane wankwata ba ne yi 13,000 tutu wọ́n á ní lọ́nkọ́ láti oṣù ìgbé pa lọ́nkọ́ pápọ́. àgbẹ̀rí náà yìí fẹ́lẹ́ ka ẹ ẹ̀kọ́ yìí lọ́nkọ́ pápọ́ nga àbò mgbe anyị na-enye ba nke uche dị kpaa na-eji ugwu dada anyị na-aga ya di ya na-eji ya na ndị gba na ndị 2000 ewu dinari dubu 1000 dinar nga kama 53 miliyan baro to jama'a mu mishi e wuza ya ko kama zai wuza ya ko kama wani asuda ga shirya su kuta ta wallahi tallahi shirya su kuta ta yaro e kuna hakkin kuta ta fi wa hore rai na su kuma wace hawuna waji bayani ya toci wa idan ma'udatu su ila bi ayi zanbin kutila dole ebi waji na ga sai gusi kimbo lokacin jariyar da rayu na tafiya da bata mu ga aji da fukiya mai gabi ayi zambin kutila ne rikicin jini a dawo ebi zakan ji jina na je yammanci sai gusi kimbo da rayu na a waje ku yin zagi sha ina e na sai juna na wani to kiya ga ya fiye mi da je wuna mu e mi ya ga da tun zamu shi ya da laka la ilaha illallah muslimin isu da ya toci. zai je jira ina doku kidnapper na zai je wa na azagawo eji musulmi da aka fi na jiyo e wata yawo ba wa lado abin wa lokacin da ina ne a hakuri jini da na kwayewar wani rayuwa ne bukata da sana'atu ne ku da gurgurai

kubitu kama kubita alladhina min qablihim ije wa ikaraire achaga eza ikiwe kosi liwa ya wura eba tachi gachi echechi eza ikiwe samwa ya la ya zakijo ada engi choyi ada engi choyi kendo adi betishi kinina lole pasa ya nabira yu wewe kie kacho la wa ya ɓatawa ga na hukuncin toshi ebo na zuma shirko ne fi da bugu zawari ƙur'anu ga والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر na يقتلون النفس التي حرم ina da بالحق wani sai faga buji su kwai sun ewu waya mai wuza wala ya zuru na mai daya can in zaɓe gobe mota ne lafiya rayu ma wani biyo za wani jishin wani lafiya o ba wani loye ji musulmi ba wa kowa shiro jama'a musulmi shi terrorist yi da wani kata da suna biyu shi a rinana rayu da ya wayo kan mutala da ba boko haram da ya gira ya ne annabi sallallahu alaihi wasallam gallar da wani duniya ijulu tawfi bi asliya bayno a hawala inda Allah bi fasi da mai muslim hujja sauti gara rayu musulmi da wawu ne boko haram ba wani da wawu lan yazala almu'min fi fusati min dinihi ma lam yusib dama harama awwal ma yuqda bayna farko na sota kai gidan da wani da kiyama zai ji wura yi wa kwa wata tiba kwa ji ne wa ma da yalo yi a shiga a rabin muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam bogo aboshan ke da wani yin zaki ke ji da ya wo ya ba ga ya gyari ko mutu da wani da ya kwaye cin ga alawa jaya in wani hafi rai da ta wani ka fara biyu in wani ebe yi egwu mio wato ji yi mitilio yi mi wato yo gidi fa ya tsaro sai ya kaka fara kin da shek fauza da biyu almuntaka min fatawa fauza sun zaki gawon da ya mafi rai da shi gina ne za ka fara ji ga ka fara ji ki ka fara wuji wa lubaji wuji da mugwariya azumi ya samu ba ta ci wa ba ji horo azumi da tafiya ebona na lagba ni ekiri dana ni ala le dana e ni ekiri ya ipa ala le ba le ni de wọn wala awa awa, ne ala de mu na shari'a jina azulu da mu roba ya fata ga na fi da ba ni o bai ni o jama'a mutuji top ndị na ne siyasa awuza wa yabo wani mutum na rinu da ya ina ga ajin wuzi a ga ajiya na lobatan wallahi tambari e ji musulmi ya e jikin ga su ji siyasa ne ko da na da wani alkhairi ya da to da musiba ya sai da ya sai babu ya ruwa wacce a yawayo a zai zai dinga yi cikin family planning fai ne tanzibin nan yi malakiyar tahdidun nan tahdidun nan wai ba kontro eji eh, guba gani guta gani mai haramu wala tattu zo a wadanda ko hasse ta illa na nuna zukuku wa iyahu amma tanzibin nan su man daga laifi da buwa ya faya guba ya ni a mo jibe da fiye talauciya ga yake shiga gaggan inda nan ga akpa na bugu amma yi ni wai misali shek usaini feji bayani tiya tanzimin nasu don gamu gayi yi ni gama ji wai na jiwala da kya ba ta mu wai da wanda kai fa je wuce wuga mawuyi fawo kuma da kan boka kafi wuyawa wani lati ji fahimta in na su haka har da ke kuji manufa yadda su yi talaushe ji fahimta ko amma guta gyaru wajen guta ne kai gire na kaya na ko ko ya sai man ci yare o bi ba ji amma ifa ji je ba da zo ma ji o accident da zo ji guta ta lo wa da nga pe jama'i musulmi zawon ji ke girai etiki bo etin papa driver na tina ele ta driver ina ne ta Allah wani ku fi hatsari driver ya sun cewa mota driver na wuga ebe na iwe fiye kashe overtaking dede oversleep dede ki taka na ujure rayu na gun hukumu na mataki da zahiri na shi da fatin su biyo ila na shi ijo umarai mai roma dina sabi wato ga security wuce ya zo su zai ba ta annabe ci da ya sho amma da zama moto ya rot da fili wacce ta zuba ibo ne da nuna wani alama ya ta zama da kofe na kofe ya fiye ko zai sabi ba za a nage ya zo su amma ya yi fai ikin sama ga wani wani ga ya yi da aka ba wazo jama'a na kullum shi zai ji ya kuna gwamura da kuna suku wallahi ta za a su ku? bogo igasharati ne zawu to jama'i ebo lokacin ba ne wanda da yi gurgurin ganin social da gashin cin su kuka da ne kuya ibushi kago ne kalo galbe lokai ebo da masu a cikin wani lobaya masu ba ta dokoki zai ji ma na amana sun da jagona sun da soko a sun da soko ebo eh, na ba na na zai jikin bo pasta wa mai ishi da ku wata kuma da ta akin na jiran su ba ji wa gari wallahi ta ba ji ba ji wa gari yadda ya ce wuza a ciye wa wani zuwa ke su pasta ne ya su ba ji wa gari wallahi ta bai eh, wannan ba da zo su koya yi arziki ya ci ba su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته